وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar asabar yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai. wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 cikin kaddarawan Allah subhanahu ta'ala da rahamarsa mun sake haduwa a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke nan cikin garin Dan Bushiya a Kaduna New Millennium City da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya domin ci gaba da tafsiri a cikin Alkur'ani mai girma wanda a jiya mun karanta aya ta 245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 إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن هل عصيتم بالسين قال هل أ... قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا نعم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين نعم الله سبحانه وتعالى bayan dukkan waɗancan bayanai da ya mana ka abin da ya shafi ciyar da dukiya da makamantansu sai sake dawo da mu zuwa ga maganar jihadi kamar yadda muka ji mun ji jihadi na dukiya mun ji jihadi na abin da ya shafi rai da sauransu kuma Allah ta'ala ya shigar da mu cikin al'amuran ciyar da dukiya saboda mu gane muhimmancin ta wurin jihadi gashi a yau zai sake fayyace mana wasu bayanan game da wannan babban manufofin waɗannan ayoyi gaba ɗaya shine ya zamto cewa ɗaukaka kalman Allah ya zamto kalimatullahi hiya al duk inda za a je a dawo addinin musulunci ya zamto shine wanda yake sama duk abin da ba shi ba kuma ya zamto ƙasa da shi dalili akan wannan shine addinin musulunci shine addini mafi adalci kuma shine addinin da yake baiwa kowa haƙƙinsa ba tare da zalunci ba kuma Allah ta'ala yana nuna shemu abin da ya gudana an al'ummomin baya saboda mu gane cewa abin da ake samu mai ɗin ga wasu sun yi makamancinsa sun ci nasara kaga za ka ji ƙarfin gwiwa a cikin haka sannan kuma ga wani da suka ƙi su kuma suka faɗi to a yau sai Allah ta'ala ke cewa alam tara ila malai min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin baka ga wasu manyan mutane ba daga cikin banu isra'ila bayan mutuwan annabi musa alaihi salam yayin da suka faɗa wa annabinsu suke cewa da shi asalin eh, eh, lana malikan nuqatil fi sabilillah ai bi ma'ana ka naɗa mana wani sarki wanda za mu yi yaƙi tare da shi domin ɗaukar kalman Allah ƙwala hal’afaitun sai yake cewa da su shin ba kwa tsammanin in ku kutiba alaikumul qitalu Allah ta tuqatilu idan aka wajabta muku asalin wato yaƙi ba za ku yi yaƙin ba Kwalu sai suka ce wa malana Allah nuqatila fi sabilillah ai mu kuwa me zai sa ba za mu yi yaƙi don ɗaukar kalman Allah ba wa qad ukhrijna min na wa abna'ina alhalin kuwa an fitar da mu daga gidajenmu da 'ya'yanmu, dan haka me zai hana mu mai yaƙi? to ya za mu ɗauki ƙasƙanci? bi ma'ana wannan sun magana a cikin babun fariya falamma kutiba alaihi Mulkital! to a yayin da aka wajabta musu yin ta tawallau ai bi ma'ana sai suka juya baya illa min hum face yan kaɗan daga cikinsu. wannan abu da suka yi sai Allah ya kira shi da suna zalunci yace wallahu alimun bizzalimin wanda wannan dama ita ce siffan dukkan mutumin da yake da siffa ta munafurci ko tsoro a cikin addini kafin a zo yin keke da keke zaka ga yana da cika baki yana da san faɗin abin da shi kanshi ya san ba zai iya aikata shi ba kuma yana daga cikin siffofin munafukai guda uku wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alamomin gane munafiki guda uku ne idan hadasa kadaba idan ya tashi magana ya buɗi baki sai ya karya wa idan tumina khana idan aka aminta da shi aka bashi amincin dukiya ko jagoranci ko wani abu na al'umma sai ya ha'ince su a cikin wannan jagorancin da aka bashi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam in ce kuma aka yi rikici da shi sai fajirci ya zanto jin bari mara jin haƙuri mara kallon dukkan abin da Allah subhanahu ta’ala yake so muminai su kalla wannan aya idan mun kalle ta Allah subhanahu ta’ala ba da labarin wasu mutane ne daga cikin banu Isra'ila wanda kuma ya ba da sun zo ne bayan rasuwan annabi Musa lokacin da wasu dattawa da masu faɗa aji daga cikin waɗannan mutane suka yi taro suka nemi annabi daga cikinsu ya naɗa musu shugaba wanda zai jagorance su su yi yaƙi a ƙarƙashin tutarsa sai wannan annabi ya tambaye su cewa shin suna zaton idan Allah ya wajabta musu yaƙi za su tsaya su yi yaƙin kun san duk annaba galibi sukan yi ma asalin mabiyansu irin wannan jarabawa domin ita jihadi ana yin ta ne don maslaha ba don janyo ɓarnan da ya fita ba abin da ke sa a yi jihadin dama a tunkuɗe ɓarna ne a kawo gyara to annabi sallallahu alaihi kansa kurin ya rinka tausaya masa habbai yana musu makamanciyar wannan tambaya na tsammanin ko yakin uhud da za a tafi bayan ya yi hijira daga garin makka ya iso madina sai ya ce a kira al'ansar su ne mutanen madina ya ce da su ga yaƙi za a tafi muna iya yin yaƙin muna kuma iya fasa yin yaƙin ta hanya ba kafirai wani adadi na dabinai a jinkirta yaƙin zuwa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su za a fita yakin ne idan mutanen Madina sun gamsu a fita yakin amma bai tambayi mutanen Makka ko ɗaya ba menene hikimar haka na farko su mutanen Makka tested and trusted ne duk wanda ya riga ya baro ya ciyo kilomita 400 ko 600 daga garin Makka ya zo Madina wani ma kafarsa tana jini yana daure ta da tsumma ya kalli kafan ya ce ko zaki tsinke sai kin bi annabin Allah haka zai tafi to wannan sai ka tambaye shi batun abu a tsara kan makiyin Allah <laughs> ai da yana da tsoron da ba zai fito daga makka ba ga kasuwar shi can ga komai sahaibur rumi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tattara sa zai hijira mushrikai suka biyo shi ya tsallaka wani kwararo kawai sai ji su can su can sun biyo ya ji ke da su kai ku fa kyale ni ya ce wallahi tallahi kun san ni wane ne ya ce duk wanda ya tsallako nan cikinku in kun ga uwarsa ba ta haifi wani ba sai zara takobi ya ce wannan ya kare a hannuna ne ya ce don zan dake ku da sunan Allah sai takobin nan ya kare kuma ku kun san yadda nake faɗa na ya ce kuma na biyu kafin ma ku iso ya nuna kufai da kwari da baka a ciki yace wallahi duk wanda ya tsallako sai na harbe shi da wannan kuma ku kun san guda ɗayan nan ba zan nisin target da ita ba kun san ni maharbi ne sniper ne mala ce ba wanda zai kinkaro ni sai dai in kiban bannan sun kare za ka iso inda dake ce kuma in sun kare wallahi zan fada da takobin nan har sai idan ya karye ba sauran makami a jikinsa sai suka ce da shi mu ba wannan yasa muka biyo ka ba yace ta kwana gidan sauki menene suka ce za ka tara kuɗi a makka kana da kuɗi ka kwashe suka tafi wurin annabi da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ba da sunan annabi suka kira ba mamu wala mai kiran sunan da su suka kira ba suka kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce dan me zaka tafi masa ka je ka kai masa kudin yace duniya ne dama ku damuwan ku yace ku je gidana ku tona wuri kaza kudin na na wurin ku kwasa ku bar min tafi da imani suka ko juya da sauri shi ma juya da doke sai ya tafi yanzu Sabon ban mamaki yanzu kai kana gan kashe wallahi kudin na wuri kaza za su koma in kai ne ko in ma ni ne mai magana sai mu je ka nuna mana sai ka dawo ko ba haka bane eh ko sai ka buga waya mu ji wani na can ya karba sannan sai mu tafi to amma sun san ƙarya ne sahabi ya musu ƙarya wallahi sahabi ko zaka kashe shi ba zai ma ƙarya ba in ka ga sahabi yayi wani abu akan tirsasa wanda kai kai tuntuni ma ka mutu kawai ka tirsasa maka irin su Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir radiyallahu an lokacin da ake azabtar da shi da shi da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya sakafarai sun matsa mai akan sai batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan za su kyale shi azaban da aka rinka yi ma Ammar azaba ce mai tsanani wanda yau musulmi aka gwada mishi rabinta zai wahala ya zauna a musuluncin kila ma rudda mutum zai kwarai da gaske to saboda malam Amma bin ya fa sai da aka rinka sa fuskan shi a cikin tafasasshen ruwan zafi a danna sai ya suma sai a cire sai da aka aika makwabtan garin makka aka yi odan azzaliman da suka iya tirsasa mutum yadda kar ya mutu kawai a canza bai ra'ayi saboda wahala ba kashe shi ake sanyi ba sai su rinka tsaga jikin ammar da kamar aska haka koreza sai su yayyafa mai yaji barkono a ciwon kai wata rana bayan an yi hijira sayyidina Umar radiyallahu anhu yace masahabbai kowa ya zo ya tuna mana da abinda kafirai suka yi mishi wanda ba zai manta ba wannan yace ba na manta inda aka kashe mun mahaifi wannan yace ba na manta inda aka kwace mun dukiya daga nan na zama talaka da aka zo kan Ammar bin Yasir shi ya kasa magana sai kawai ya juya ma sayyidina Umar bayan shi ya buɗe mayafin da take da ke bayan shi ya ka ga sayyidina Umar ya ja da baya ya fashe da kuka ce Ammar wannan fa wannan fa sai ce to ni abin da baran ta amanta ba shine ranan da aka ɗora na kan karfe mai zafi yadda ka san tsire kitsan jiki na shi ya kashe wutan da aka ɗora na akan ta aka ce man sai na umar ne ka gani a bayan shi yace rami ne wanda fadin tafin hannu na zai iya zama a cikin ramin da ke bayan amma yace wuta ne wannan saboda ne imani wani ma ammar shi yace ya bar addini shi ba zai ƙara wa'azin ba hmm? to bari wa kai ma kanka kanka a ce a matsa mishi ma sai ya ridda to na rija hannama a shadda harra ka je can dama ba ka da amfani wurin Allah ne mu yanzu a yawan musulmi ko ni ma bai ƙara musulunta ba zai cutar da mu ne balle kai ka fita ba wani matsala matan mu hurhudu haka za mu ta haihuwa ƴaƴan arziki su mai gurbin ka to da haka ba wani mai taimakon addini addini ke taimakon mutum duk wanda ya ga yana addini yana ba da gudunmuwa addini kar ya ɗauka wai shi wata tsiya ne wanda wai shi yanzu ya zama wani abu in ba shi ma addini ba zai ci gaba ko shi ne kaza kai ba kowa ne. kai ba kowa ne. kuma wallahi ko daina kai saufa ya ati Allahu bi kaune sai Allah zo da wasu mutanen sun yi sayyidina Umar radiyallahu anhu yana zaune ya ji zuciyarsa na faɗa masa cewa kujerar nan da kake zaune fa annabin Allah ne ya zauna kanta ya jagoranci al'umma bayan shi sayyidina Abubakar yanzu kuma duk duniya kai take saurare kai ne gaba da sai na umar ji zuciyarsa ta faɗa masa wannan sai ya tara mutane ya ce jama'a a zo masallaci idan sai na umar ya kira dole kai tanin al'amari ne babba ya faru amirul muminin guda sai kowa ya taho masallaci ana zama ya ce nahnu qaumun azilla ya ku jama'a bayani muke da shi bayaninmu kuma shine mu dinnan da wasu mutane ne kaskantattu fa’azzan Allah bi hadha din sai Allah ya ɗaukaka darajarmu da ambatonmu ta hanyar wannan addini wannan sahabi ne sirikin annabin Allah sahabi ne da ke magana ayan ƙur'ani ta saukata maimaita maganarsa balle kai ustazin ƙarshen zamani kana jin kuku ne kaza sai ma ku daina to ka daina mana ka gani kai ka taba ganin wani mutum ɗaya wanda rashin shi addini ya tsaya wallahi babu shi na ran tsaye da Allah babu shi inda da wanda rashin sa addini zai tsaya to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru sai na Abu Bakar ne yace man kana ya abudu Muhammad fa inna Muhammadan an duk wanda ya san ba dan Allah yake addinin nan ba annabin Allah yake bi to ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu daga yau wa man kana ya abudu duk wanda ya san Allah yake bauta ma da gaske fa inna Allah hayyul la yamut to Allah raye ne wanda mutuwa ba ta riskan shi shi yasa sayyidina Umar da ya fahimci wanda ya ce ma jama'a mu mutane ne kaskantattu wanda Allah ya dauka mu da sanadiyan wannan addinin yace wa mahmab tagaina al'izzata li ghairi hadha ad-din azallana Allah kuma muna shaida muku duniya ku sani duk inda muka tashi neman wani daukaka ba da wannan addinin ba to daga wannan ranar Allah zai kaskantar da mu inji sayyidina Umar to ballantana kai da za ka zo ka ga kamar kai kai ne komai kai dole sai da kai wani abu haka rinka fushi na addini ka ce ba za ka yi ba ai kanka kake cutarwa Allah ta'ala ya taimake mai dakar da mu to Allah ta'ala da ya faɗi wannan sai ya zama na cewa asalin wato masu faɗa a ji daga cikin waɗannan mutane na bani Isra'ila suka nemi annabi annabi daga cikinsu ya naɗa musu wato shugaba wanda zai jagorance su su yaki a ƙarƙashin tutarsa sai wannan annabi ya tambaye su shin suna zaton idan Allah ya wajabta musu yaƙi za su tsaya su yi yaƙin sai suka amsa musu da cewa babu abin da zai hana su yaƙi babu abin da zai hana su yaƙi don Allah musamman ma bayan maƙiyansu sun kore su daga gidajensu sun raba su da 'ya'yansu bayan sun kama su sun mayar da su bayi to bayan Allah ta'ala ya ga haka sai wajabta musu yaƙin da Allah ya wajabta yaƙi a gare su sai gashi ko daga cikin su wasu suna nokewa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma haka aka zo ya ayyuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya wa ma al-hayatu ad-dunya fil akhirati illa illa qalil ko illa mata'u nurukum Allah subhanahu ta'ala ya kira ga mu'mini akan kansu noke idan Allah ya ce a fito ku fito kawai infiru khifafan wa thiqala ku fito ba ku da nauyi ku fito kuna da nauyi me ake nufi ku fito ba ku da nauyi ku fito kuna samari yan kazar-kazar wanda ke taba buhun masara ya sama da biyu haka nan ku fito ko da shekarun sun nusa aljanna za Abdullahi ibn Ummu Maktub sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke kiran ma'anar sallallahu alaihi wasallam kiran sallah na biyu sanadiyansa Allah ya saukar da suratu abasa abasa wata walla an ja'ahu al'ama wannan sahabi lokacin qadisiyan can da muka faɗa na Sa'ad bin Abi ƙas mun kawo shi a darasin da ya wuce a baya sanda za a fita yakin qadisiya ɗin nan sai ga Abla ibn Ummu Maktum ya fito da takobinsa da dokinsa kuma baya gani ba. idanuwansa ba sa gani amma ba makaho ba ne, eh ai ka sa akwai bambanci tsakanin makaho da mara gani duk musulmin da yake da imani ko da idanuwansa ba sa gani yana gani ba makaho ba ne sai dai a ce mara gani da ido amma fa hala la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makanta ba makantan ido bane makanta makantan zuciya akan gaskiya da shari'a ita ce makanta to lokacin da abla ibn ummu maktum yaji za a fita qadisiya sai fito da dokinsa da makaminsa sai na umar yace da shi ma'azur an ina za ka kai da Allah ya maka uzuri sai ce ina Allah ya mun uzuri yace Allah ta'ala ce laysa 'alal a'ma haraj wala alal maridi haraj wala alal araji haraj yace Allah yace ba laifi akanka dan baka je yaki ba dan baka gani yace ina ai ni ma ina da ayan da tace in tabi kaje ba kai zan kai ne zaka nemi uzurin ma da zaka subule din ne to sai yace wata aya yace naji Allah ta'ala yace la yasawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil daraj wal mujahiduna fi sabilillah Allah ta'ala yace faddala Allahu al mujahidina 'ala al qa'idina daraja wa kullun wa'adallahi al-husna yace Allah ya ce masu jihadi sun fi daraja dan haka ni ma zan shiga samu falala sai na Umar yace bayan da muka iya da kai amma da ka zauna da mun fi so yace tafiya fa zan yi wallahi shahada Abdullah ibn Umm Maktum ya ayakin kadisiya kuma da ya ji rugugi ya rugugi yace jama'a eh, yace ni taimakon da za ku yi min kun ga ba gani nake da ido ba kada in zo duka in dige Abdullah ibn Mas'ud <laughs> bi ma'ana in dige wani dan uwa na sahabi ya ce ku tara mun kibiya kan ku shiga gabana don ina ji motsi ta gaba kawai zan ƙaddara maƙi ne sannan ku aje mun takobi in ji inda take haka aka yi duk suka matsa wallahi tarihi cewa sai da ya kashe mutum saba'in da biyu kafin ya shahada saba'in da biyu haka wanda ko ɓeraye ashirin baka kashe <laughs> na kirki a wurin abin nan ba kare wannan ka gani guduwa kake hmm? wani abokinmu da na goyo shi a keke muna jami'a ce kai yau da ustazanci fa kaman bai mana rana ba na ce me ya faru keke muka siya wandan mu din nisfu malam can zama lokacin ko na malam guruntum ina gabe kai namu ya ce ai matsala akwai karnuka a bai ta tsinna ne yadda muka yi ustazancin nan muka buɗe tsoka karen ne ta hofa umar ya za a kare an yi zan soke wando na ko kuma na zafin ustazanci na ce to ka tuka keken ne hawa ta ce yadda za a ne nemi fulu in sa mai a bayan siddin keke ya kara tsawo na ce to haka ko muka yi kuma wallahi muna kama hanya karnuka suka fara mana haushi ya dinga hu min sulaiman <laughs> wa hu bismillahir rahmanir rahim haka Allah ya taimake mu ba karan da ya cije mu muka wuce saboda mu lokacin mun tare ne mun kama daki kusa da tsorayi ta cikin makaranta ba don komai ba saboda malamin mu Sheikh Jafar Mahmud Adam a bayan shi muke sallah kuma a wurin shi muke karatu Shi ne muka bari shi ya zo ya same ni abokin nawa ya ce min tsiraici ya yawa a cikin makaranta za mu kwaci imanin shi yana ganin kan mu kama hostel mu tafi mu kama nemi biku mu kama biku saboda kar mu ga tsiraici da yawa nace to ani ban sai da ra'ayi mu samu ba ce zai nemo bashir sunan shi dan katsina ne yana zuwa ya samu wani mai gida ya ce mishi gashi gashi da Allah muna so za mu kama biku yace saboda me yace saboda gashi gashi tsiraici ya kaza kun sa abinda mutum ya mana sai ce ba zai ba mu bikin da kuɗi ba sharaɗi shine mu murin ma 'ya'yan shi karatun Qur'ani sai mu zauna a bikin ɗin in kuma mu yadda ba ba zai ba mu ba muka ce takon gidan sauƙi ba ƙara kam zanzan a wallahi za su shata <laughs> muka amsa ya zo malam har abinci yake aiko mana daga gidansa har abinci yake aiko mana wannan malam bashir ɗin hatsari ya yi rasu wallahi hatsari ya yi rasu kuma yana jin karatun alkur'ani ya rasu an ka tsinani amin ya rabbal alamin to shine Allah amin ya Allah to shine Allah wa mal annabin suke cewa ba ku tsammanin da Allah ta ce da aka wajabta musu uh, yaki sai suka noke sun ki fita sai yan kaɗan daga cikin su wanda uh, alƙawarin da suka ɗauka wanda suka cika ma Allah alƙawarin da suka ɗauka na cewa za su yaƙi to daga nan ne ta Allah ta'ala yake bayyana cewa lallai ya san azzalimi daga cikin su sune waɗanda Allah ya ce ayi suka ki ka san adalci shine aje komai a wurin shi zalunci kuma shine juya jinkirta jirkita abu daga yanda yake to shine Allah ta'ala ya ci gaba da ba da labari a aya ta gaba yake cewa qala lakum nabiyuhum na'am وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da cewa kuma annabinsu ya ce da su lalle haƙiƙa Allah ya naɗa tsaluta ya zama sarki gare ku kun gare su suka zo suka nema shi yasa asalin abin da ake so a addini shine kada ka nemi Allah ya ɗora maka wani abin da ba shi ya ga damar ɗora maka shi ba wannan ita ce shari'a ta annan sallallahu ita ce kuma ta farki madaidaiciya sawa'un a ibada ne na yau da gobe ko kuwa a wurin yaƙi ne ko ku a wani abu Allah Allah yana cewa alaikum ma tuqiqun idan kun tashi yin wani abu na bauta ku yi abin da za ku iya Allah ba zai gajiya da ba ku lada ba matukar ba kun daina yin bautan ba ne. kuma aikace annan sallallahu ya hani sahabbai a aikace cewon kar su dora ma kansu abinda ba Allah ne ya dora musu shi ba karan fari kun ga can su suka je suka ce ma annabin su ya sa musu jagora fi yaki ba Allah ne ce su je su yi ba sai Allah ya jarabe su to haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a watan ramadan dare na 23 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci ya salla a cikin dare sai wani daga cikin sahabbai ya ganshi sai ya jona salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sahu da shi ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla ai ana yin asubahi kawai sai kara da gari da labari to jiya fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun dana ta mun more daga ko ni ne zan ba da labari sallah da annabi ai da zaka so a san kai saboda ai annabi ba kaman kowa bane kuma alkhairi yasa ya ta gaya wa sahabbai jiya fa ta samu wani zai ce buhu nawa ka samu na shinkafa ba shinkafan duniya bane basmatin aljanna ce eh duk sadakin hurin aka samu ka san sallan gare sadakin yan matan aljanna shine kara da gari da labari cewa yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam a dare na 24 na na aisha radiyallahu anha tace haba malam ai kawai sai jama'a suka ƙara yawa daga mutum biyu a daren 23 24 sai mutane suka cika dare na 25 ummuna aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai yake fitowa shine muhalli shahid inda nake so ku gane sai yake fitowa malam masallaci ya cika tam da jama'a kai wasu ma suka ce to ko da kila bacci ya dauke shi ne a samu waɗanda suke shiga gidan ba maki kamar irin su abla ibn mas'ud kamar irin su abla ibn abbas kamar irin su sayyidina ali ibn abi talib abla ibn mas'ud radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka shigo gidana ko ina a cikin gidana kuma a kowane lokaci kuma a kowane irin yanayi kai amintacce ne shirka shi kaji to kuma wanda wani sai zo ya zagi wannan tunanin zai gama da duniya lafiya manala sallallahu alaihi ce duk wanda yake so ya ji alqur'ani ne shakaf kamar yadda Allah ya saukar da shi ya ce to ya saurari karatun abla ibn mas'ud annabi sallallahu ne ce ga sahabbai guda hudu na naɗa su su zamto shugabannin koyon ƙur'ani, duk wanda zai koyi ƙur'ani a cikin al'umma ta ya koya a hannunsu ce ubayi ɗan ka'ab wannan shine gangaren gwani kafu gwani kenan ce abu musa ashari mu'adh ibn jabal yace da abdullahi dan mas'ud waɗannan kam suna da ijaza daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam su koyar da alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abdullahi ibn mas'ud amintacce ne ko da yaushe shi to shine sahabbai da suka zo sai suka rinka zagayawa bayan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin iyalansa wasu suna cewa as-salah as-salah ya rasulullah abu to ai sallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yayi ga mu mun taru <laughs> ka san baka wasa ba sababbin ustazai sai su kai ka sabar kun banci magana eh susan da suke da karfi ba san kai ka riga kai taushi ba duk kai ka gama naka karfin da kuzarin ba za su lallaba ka ba za su amfani da nasu karfin ne akan rauninka to in baka yi musu saiti ba sai su sai su ingiza ka kawai annan sallallahu yana jin sai yake fitowa har sai da asubahi yayi ina ga ranan da duk daure kila akai dan sahabi ba zai koma gida ba dan ya ci tuwo ya sallan ba zai yi ba a nan sulasula ya fito ya musu asuba yake ana idan da asuba ya miƙe ya yi wa'azi yadda ya saba ya ce ba abin da ya hana ni jiya in fito don duk ina jin da mai cewa asala asala da mai cewa je bayan ɗakin ɗakin amarya kila nan zan kwana da mai cewa in amarya ta tashi za ta tashe ni don amarya ba ta laifi duk ya ce wallahi ina jin ba abin da ya hana nan fito sai jan jin tausayin ku da jin kanku shine ina tsoron in fito in gama sallan mala'ika jibril ya sako ce Allah ya ce yanzu sallan dare qiyamul layli ta zama wajibi kuma ba za ku iya ba ni ko nace ai su za su iya wa billahi lazimu ne yan tawaye ha to yanzu asbahin ma da ya mutun ke tashi a zo a ce shi kenan yanzu qiyamul layli ya zama wajibi kenan inda ma a TikTok ake yi ko a WhatsApp to nan kam jama'a za su kwana lafiya lau da masallatai za su koma cikin TikTok da kaga sahu mala ko ba haka bane eh wani zai bude tiktok eh, whatsapp din shi so 20 so 30 so 50 a rana amma bai iya bude kalle biyar na qur'ani in ma ya bude bai san ina zai bi ba bai iya karan bai cikin eh, bai cikin assignment din da ya sa ma kanshi to annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora ma al'umman sa abinda ba za su iya ba kun ga a ya faɗa da bakinsa ya ce ku yi abin da za ku iya Allah zai bai wa sai in kun gajiya ɗaya kenan ko na biyu yanzu gashi an zo sallan dare ya ƙi fitowa a aikace ya nuna musu cewa su yi abin da za su iya to haka a magance ma ya koyar da sahabbai wannan sahabi ne zo ce ma'annan sallallahu sallama yana so zai rinka yin azumi kullum a rayuwarsa shi har ya mutu azumi zai rinka yi lalla sallallahu ya ce a a karkai haka yace to ya zan yi ce ka rinka yin guda uku a wata sune ayyamul bid ranakun da wata ke cika haskenta kamar ranar sha uku ga watan musulunci da sha hudu da sha biyar ga watan musulunci malala ya ce ka yi waɗannan Ya yace a'a shi yana da ƙarfin da zai iya fiye da wannan Ya ce to ka ƙayin alhamis da litini ce gaskiya sun mai kada malala sallallahu na ce yace to sharaɗi kuwa sai dai in ka yi yau gobe ka ajiye. babu wani azumin da ba wannan ba a musulunci ba a yin azumi doge ba tare da an huta ba annan sallallahu alaihi kan ya gaya mai na karshe ce mishi ina ji maka tsoron farayuwa ke tsayi da kai bi ma'ana wannan karfin da kake ji a jikinka ba ba zai tsore ba kuluciya ne tsufa ya zo za ka ga an yanka ma gilashi an ce ka rinka zuwa medical check-up ko ba haka ba ne shi ne sai ya shi dai zai iya annan sulasu ne ce to sai dai ka siya mu dawud yau ka yi azumin annabi dawud da gobe ka aje sai ya ɗauki wannan wanda allah sulasu ya ce ina maka gudun kada rayuwa ke tsayi da kai aiko ilai wallahi sai ya tsawon rai kuma tsufa ya zo ya tara jama'a bari ku ji sahabi da imani ya ce da su ina ma da na ɗauki sauƙin da annan sulasa ya zaɓa mutum farkon da ma mai uku uku a watan nan da shi na ɗauka ya ce ga shi yanzu ba zan iya ajewa ba sabbai suka ce da shi ai mai azumin na fila sarkin shi ne haka annan sulasa ya faɗa don ka ajiye ba ka saba mu Allah ba sai ce haka ne amma abu ɗaya ne sa ba zan ajiye ba suka ce menene shi ya ce idanuwan nan da kunyaran alƙiyama su haɗu da annabin Allah ya ce ya ce in bari kuma na daina daga baya ya ce ko mutuwa zan yi sai dai mu haɗu da shi a haka kan da suna nawa ka taki iyayenmu fa na da na baya kawai abu na da kyau bai da kyau shi ke nan ya ishe ko a halari ba su iya karanta ba wallai san awwalu ma yajibu alal mukallam kawai bai da kyau cin abinci da hannun hagu in suka ga yaro na ce su bige hannun ce ci da dama ba su san ayan kul bi yaminik wa kul hadithun kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya gulam san ko ka ambaci Allah ka ce bismillah ka ci da hannun dama ka ci gabanka wannan hadisin da yawan iyayenmu ba su ma sai yana existing a duniya ba amma da yake imanin su imani ne duk da shi suka yi aiki to mu kuma yanda sai ka zo kai magana sai ce ikhtalafal ulama ikhtala ai wai malamai sun sabani kai ne sabanin kanka ta kadari saboda haka gaskiya gaskiya ce sunna kuma sunna ce shine Allah subhanahu wataala yake cewa kuma annabi sai ya ce da su lallai hakika Allah ya nada muku da salutu ya zama sarki sarki gare ku sai suka ce da wannan annabi nasu ta yaya zai samu sarauta a kanmu alhalin mun fi shi cancantan sarauta kuma ba a bashi yalwar dukiya ba ta san dukiya fitina ce sai ya ce da su lalle Allah ya zaɓe shi a kan <coughs> kuma ya kare shi da yalwan ilimi da ta girman jiki kaga waɗannan ƙarfi guda biyu yalwan ilimi da girman jiki yace kuma Allah yana bayar da mulkin sa ga asalin wato wanda ya ga dama Allah mai yalwa ne kuma Allah subhanahu wata'ala masani ne bi ma'ana abin da wannan Allah aya ke nufi shine sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin yanda labarin waɗannan mutane ya kasance annabin sai sanar da su cewa Allah ya karɓi su ba dai sun ce naɗa musu wanda za su yaƙi tutan sa ba to Allah ya karɓi bukatan ya naɗa musu dalutu ya zama sarki a gare su wanda asalin wato zai zama jagoransa a wannan yakin lalutu kuma mutum ne daga cikin talakawan banu isra'il kafin ku mutum zai shagori ko Sau da su mutane ne kumban susa shine mai fada aje a cikin su ra'aytun nasa qad zahabu ila man indahu zahabun su mutane mutum na da kuɗi sai su je su kare mishi wanda bai da kuɗi kuwa ko mai gare shi ba ka ga mutane tare da shi ba wani zai ce haka Najeriya ta lalace ba Najeriya bane har kasashen larabawa da inda kake ganin suna da wadatar dukiya haka suke idan mutum yana da wani matsayi da wata wadata sai ka ga yana da wani fada a ji a cikin mutane fiye da waɗanda ba shi ba akwai Sheikh abdurrahman al-arifi har yanzu yana nan a raye malami ne wanda ya yi lecturing ya koyar a madina jami'atul islamiyya jami'ar musulunci ta madina na ji shi da kunni na yana faɗa yana cewa lokacin da yake lecturing a asalin wato eh, jami'atul islamiyya ta madina ɗaya daga cikin ɗalibansa sai ya samu da lalura kaman ta tabin hankali haka abin tun yana ɗan kaɗan sai abin ya ɗan rinka faruwa ya ɗan rinka ƙaruwa shine sai senate ɗin yake su ba irin mu bane inda ne sai ake zama drop out a kori mutum ba tare ma da an binciken da ya faru ba suka bincika aka ce lalura gare shi sai suka ce to a yi difarin masa wannan sanista ɗin a ɗauke kar a kore shi a ɗauke mishi ya je ya nemi magani duk randa ya dawo zai ɗora daga inda ya tsaya ba wannan ba ma suka ce a samu wanda zai samu masa da spiritual guide malami daga jami'a wanda zai rinka kula da ɗalibin yana ganin yanayinsa yana muraƙabarsa har sai ya cancanci dawo a dawo da shi shine sai aka yi assigning shi da Abdulrahman al-Arifi aka ce shi zai kula da wannan ɗalibi duk da baya jami'a amma zai rinka tuntuban wani hali yake ciki ya ce mahaifin yaron sai waye gari ya tarar kawai minista ne yana rike da wani babban matsayi a saudiya ya ce wani lokaci in na je zan gana da yaron don in fahimci damuwarsa da yadda zan masa gajin an counseling ya ce zan ga mutane sun zo wurin mahaifin wani falo yake da shi babba da kujeru masu yawa shi kuma yana cikin ciki nan wannan babban falon wurin zaman mutane ne ya ce na zo sai in ga mutum hamsin da hudu zuwa sittin suna jiran mahaifinsa yace da na kirga kujerun haka na ga kusan mutum hamsin da hudu ko sittin suke zama a fala ko lokaci na shigo duk ba wurin zama yace haka zan wuce in je in samu ɗalibin in na gama abin da zan yi in tafiya ta yace ba a jima ba sai aka yi ma wannan sai ya ritaya ko aka canza shi a wurin aiki shi mahaifin yaron yace wallahi wata ran da nazo mahaifin na gani da jarida a falon yana zaune shi kadai yana karanta jarida duk abin da ya kawo mutanen ya tafi yanzu sun tafi shi yasa in zaka bi Allah kawai ka bi Allah in za ka zama bawan Allah ko ka zama bawan Allah mutane kan ba za su tsaya maka ne gwargwada abin da suke amfana da kai da yawan wanda za su tsaya a lokacin da baka da shi ɗan kaɗan ne waɗanda suka so ka domin Allah Allah ka haɗa mu da irin waɗannan mutanen a ko ina a inda za mu rayu a duniya to shi ne yake faɗa musu da cewa shi taluta talaka ne daga cikin banu isra'ila ba shi da dangantaka da gidan sarautansu dan haka sai suka nuna rashin gamsuwansu da wannan zaɓi da aka yi na wato shi taluta kenan sai suka ce ta yaya an na yakunu lahul mulku alaina kenan ta yaya zai samu zai zama sarkinsu, su alhalin bai fi su da komai ba hasali ma su suka fi shi cancantan sarauta sannan gashi ba mai dukiya ba ballantana a sallama masa saboda yawan dukiyarsa ka san mu yana da dukiya yayin magana sai shi kake yayi wani fa musamman a Najeriya yanzu wani sai ya cuci mutane in ka kai karan shi da kuɗin da ya cutan zai je sallam wanda za su yi ma su wanda za su kwato ma haƙe shi zai ba su wannan kuɗin su ƙara ɗaure ka ko ba ko ba yin haka ana yi walla kuɗin da aka ci ma mutum su za amfani da su a yaƙe shi da su za a yaƙe shi su za a yaƙe shi jami'in tsaro za ka ji ƙarara zai gaya maka ka sa a cikin mu ma fa sai a hankali mu ma ɗin mu lalace jami'in tsaro zai faɗa maka wannan to shi da aka yi shi don ya tsare ka ya ce babu kariya to ya za yi najeriya komai ya fita daga lissafi sai dai abin da allah ya tausaya mana kawai ana zaune aka ji bila bila gaba ɗaya fadar shugaban ƙasa ta sausaya da ta yanzu kan wutar lantarki ta koma kan sola ɗinta ɗari bisa ɗari to mai kuma ya saura ke yanzu su gaba ɗaya ba ruwansa da wutar lantarki sun koma kan yanzu in ba ta ne gaba ɗaya ake yanzu ka shiga barikin soja na nda nan za ka gani wutan da aka jawo yanzu duk kusan wannan ma uh, menene phase 1 ne aka yi wanda duk kusan da offices da wale ne wale ne yanzu duk ba ruwansu da nefa yanzu aka zo phase 2 din za ka yi shi har sauran gidaje shikenan wanda kaga mu yanzu ba bandit ba kowa ya je tsinka wutan mu shikenan to me zai dan me za a je a wahala a kanka tunda kai abin da ake su abin da ake neman sun riga sun samu sun riga sun samu akwai abokin mu abu mu'taz Muhammad al-Amin yana nan a Madina shine ta waku labari bai da lafiya wanda aka za dauke shi da jirgi a kai shi asibiti yake fala a jarida suka karanta a Saudiya a Madina shinkafa ne aka fara shigo aka fara eh, shigo da irin ta Saudiya babba ce kusan tana da daraja fiye da sauran shinkafan da ake da shi sarkin suran da aka fara kawo abincin da zai ci sai ce cewa wannan ne sabuwar shinkafar da aka samu ya ce ga ta yi saurin zuwa yanzu wannan shinkafa har ta kara da saudiya ko ina na samunta aka ce an fara kawo ta emirates ne saboda shi kaza daga baya za ta wadata ya ce daga yau a dakatar da ita sai talaka ya ci ta sannan a dawo da ita ta je ta isa talaka ya ci sannan ta shigo fadar shugaban kasa kuma yanzu zuwa ce don allah ku ci haddasa talotalo amma ku taimaka ma talaka ko kuwa inda kaga wannan kaga wannan mutumin da ya zo yake ce ma yara su ba a hankali kudin Najeriya ba zai kare ba sun ɗiba sun ɗiba har yanzu da sauran shi wannan yaushe zai tuna da kai mutum ya saci abin da bai san randa ma zai kare ba kuma kai ka je ka saci abin da ka san wallahi sai ka mutu ba su kare ba ya za ka yi da hisabi kuma ƴaƴanka suka ci haram ya za su yi sai albarka ya za su yi albarka za su yi albarka yaro ne malam za ka gani amerika zai je karatu a dawo a yi a yi ya ce a shi aiki ma ba kowanne ba ga inda shi yake so mahaifiya ce ta tayi ta ce karfinta ya kare tana so ya yi aure saboda sauran yan uwan shi mata ne su ma sun yi aure ita kadai ne a gida gida da ka san dajin Allah saboda bala'in girma malam sai yan aiki kawai da haushin karnuka yaron nan fa yake ƙarshe aka ziga shi ma ya fara shaye-shaye shagiya about na tsakiyar titi ya zo tsallaka wallahi ya fada mota ta buge shi ya mutu ta ce duk investment ɗin da muka yi a kan shi ya tafi zero na ce da kun ɗora shi addini da ya fi muku eh ina matan insanin ka fa amaluhu illa min sala ai dan adam in ya mutu komai nashi ya kare man da abu uku na farko shine menene sadaqatun jariya ka bar sadaka mai gudana aw ilmun tafau bihi ko ka bar ilimin da mutane za su rinka amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya bar ɗa gari da zai rinka yi masa addu'a to wannan duk ba ko ɗaya ba ba ko ɗaya ba mutum ya tara dukiyar da ko ta halalce ce inda Allah yana son ta kam ai da ita amma mutum ya tara dukiyar da shi bai taimaki al'umma ba bai taimaki jama'a ba ba a ce sai ka ma fito ka raba ma mutane dukiya gaba ɗaya ka ba su kyauta ba ka yi abin da za su amfana mana yanzu gidan fiyo wata kaɗai in kai mutum nawa ne za su amfana a cikinsu gidan fiyo wata kawai ko mun ƙanƙantansa in ce mafi karanci akwai operator na mashin ko kuma ba zai zama mutum ɗaya ba ina ga karanci kila a ce mutum uku ko hudu kai a ce shida ma su rinka shifting morning da evening mutum shida dole ka ajiye security ka ajiye direba mai kwasan bola ma sai ya ci abinci haka ne ko ba haka ba to yanzu dan Allah ko gidan ce wata kawai kai da wannan kudin da ka taskace bai fi ma alkhairi ba har ma ya ci riba ne magana Shi ne magana ai malam albishirinka manalla sallallahu alaihi wasallam dukiya aka kawo masa kuɗi masu yawa sahabbai na wurin sai ya tambayi wani sahabi na manta sunan shi da malam guruntun muke tattauna wannan hadisin a makka wata rana sai annabi sallallahu alaihi ya kira wannan sahabi ya ce zo yana zuwa sai ya dauki kuɗin gaba ɗaya ba shi ce tafi da wannan kuɗin to me daɗe da musulunta ba shine sai yake kwalla yake ce ma annabi sallallahu alaihi ya manzo Allah ba fa na musulunta saboda duniya ba ne ba sai an ban duniya ba Yace ce don Allah na musulunta malala sulasu ya ce mun sani Allah shi ya san me ke zukatan dan adam amma mu dalilin da ya sa muka baka kuɗin Yace ce annan sulasu ya ce da shi yanzu in na ɗauki kuɗin nan din na raba muku zuwa gobe jibi duk kowa zai karar da su su ƙare Yace amma kai dalili biyu ya sa na baka kuɗin a hannunka da ce ka tafi da su su zama naka Yace na farko kai mutum mai ɗan kasuwa da ka iya juya kuɗi na biyu kuma tun musulunta kana ma mutane kyauta duk garin nan an san ka da kyauta baka da ruwa saboda haka in kudin na hannunka sai alkhairin ya je wurin sanda dan Allah mutane nawa ne suke da billions of naira millions of naira wallahi wani bai san abin da ya mallaka ba ka zo tsakiyar unguwannin jama'a kai gidan biredi kai ciwo wata kai gidan kaji ba mu mace sai ka ce nasu ka ba su ba naka ka inganta ka ɗauke su aiki catchment area ne aiki ka ba su su amfana ka gani wanda ya iya da kanshi ka ba shi jari ya buɗe na kanshi ka tura shi can ba shi ke nan ba to lai da yawan masu kudinmu ba sa yi kuma muna da mawadata fiye da yadda kake tsammani malam waɗanda suke da shi na'am haka za ka gani da da haka Allah ta'ala ya datar da mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ke cewa ah, shi jaluta daluta ko bai da dukiya sai wannan annabin na sai mayar musu da jawabi da cewa wannan bawan Allah Allah ne ya zaɓe shi ya bashi wannan sarauta ya kuma bashi ilimi mai yawa ga shi kuma da tsawo da ƙarfi da Allah ya hore masa kaga abin da ake so a wurin shugaba kamar yadda muka sha faɗa duk shugaban da zai zama shugaba cikin al'umma dole ne ya sa maran shi cewa zai iya taka duk wani mai ƙarfi da ke jin ya ba tare da duba da sanayya ko kusanci ko makamantansa ba sannan kuma dole ne ya sa ma ransa cewa yana da ilimi na sanin wanda ya kamata ya taimake su zai taimake su abinda sai na abubakar ya faɗa ma sahabbai kenan suka ji daɗi ya ce da ya tashi gabatar da kanshi a gare su ya ce ku sani mai ƙarfin cikinku mai rauni ne a wurina don haka duk wanda ya zalunci zan rinjaye shi har sai na ci galaba a kanshi na kwato mai haƙƙi haƙƙinsa ya ce mai raunin cikinku kuma shine mai ƙarfi a wurina bi ma'ana ba wanda zai zalunci wani kuma ni in kyale shi wannan kusan shine abin da sayyidina Umar lokacin da za a yi masa mubaya'a ya a karba aka yi aka yi da sayyidina Umar yace a shi ba zai jagoranci al'umma ba har sai da ina ga Huzaifatu bin al-Yaman ya zara takobi yace ya Umar kar ka ga fa kana da kwarjini da karfi muna girmama ta wallahi inda yau zaka saba ma abinda muka san annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ayi za mu yaƙe ka da wannan takobi har sai ka dawo kan daidai sai na umar lokaci yana gefen mimbar ya ƙi yadda ya hau sama ya kalli ku zai ya ce kun yi wannan alkawarin ya ce wallahi mun maka alkawari ai soyuwanmu ga sunna ta fi soyuwanmu ga umar tsoronmu ga allah ya fi tsoronmu ga ɗan adam sai na umar sai ji ƙarfin gwiwa kawai ya hau sama ya ce in dai da irin ku to zan shugabanci bi ma'ana shi ba azzalimin da za a yi ta tsoron shi ba ne har ya zo ya rinka zaluntar mutane a kasa yin magana Tun kuma yanzu shugabanninmu ba sa son ji sai abin da ransu yake so shi yasa ko jin ma kunnuwansu ba a yadda ya ji sai abin da aka so su ji kuma in suka ji abin da ransu zai so to kai ka shiga uku kai ka shiga uku idan a wani ofishi kake a Abuja sai a mai da kai karkara inda ba ko wutar lantarki da kanka malam za ka rubuta resignation letter ka gudu ka bar ladanka albashin naka dubu ɗari hudu ba in ka duba lissafin kuɗin mai da wurin da za ka zauna sai kaga kawai a wata kana kana kashe 370 to 30 ne zai rike ma iyali a wata dole ka ajiye aikin ka koma kiwo ko noma ko makamantansu ko gara ma ka zauna gida kar ka mutu da bakin ciki wannan ba daidai bane duk wanda yake shugaba ne Allah ya sa shugaba ne shi sai ji tsoron Allah sannan kuma in shugaba yayi abin da Allah ke so wajibi ne mabiya su kuma su yi masa ɗa'a. annan sulasun ya ce na hore ku da ku da'a ga shugabanninku har sai kun ga kafirci mabayin har sai kun ga kafirci a sarari a tare da su wanda za su kai ku zuwa gare shi to kar ku yi musu da'a a wannan lokaci annan sulasun ya ce inna mata'atul ma'ruf ana ma mutum biyayya ne a cikin abin da Allah ya sani kuma ya yarda da shi a yi masa biyayya saboda haka wannan aya sai ta zanto ta yi balancin tsakanin mu'amalar da ke tsakanin shugabanni sannan da suka faɗi wannan sai Allah ta'ala kuma ya nuna musu cewa kuma ai mulki duka na Allah ne shi kaɗai. yana ba da shi ga wanda ya ga dama daga kowane irin rukuni na al'umma ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ne ya faru yahudawa ai sun fatan a ce daga cikin su yake sun kuma ki karban shi alhalin sun san shi gaskiya ne ya hu kama ya arifuna abna'ahu sun san shi kamar da suka san ƴaƴan da suka haifa kuma duk lokacin da Allah ya bayyana falalan shi akan wani kai ka yarda. ko Allah ya bashi jagoranci kai ka yarda da shi to abin da zai biyo baya karshe munafurci ne da fitina zai ta biyo baya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugabannin munafikan duk duniya abin da ya faru da su kenan sun so a ce su ne shugabanni sun so a ce su ne za su zamto leaders din sai Allah ta'ala ya zabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wannan sai suka zabi su ta cutar da addinin Sita ta cutar da addinin sai ta kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sai dai kai su matakin da suka wulakanta a doron kasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da da sunan dan nashi ma Abdullahi shi sunan shi Abdullahi bin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuma sahabi ne gangariya lafiyayye sahabi ne mai san Allah da manzansa tare da mahaifinsa munafiki ne lamba daya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa sai shi abdullahi ɗan ya ce ma manzan Allah su alaihi ya manzan Allah su alaihi don Allah karka shanye ruwan nan ka rage mu sai manzan Allah su ya ce masa ne za ka yi da ruwan idan na rage maka ya ce na ga yadda mahaifina ke ƙinka ina so in kai shi in kai mishi in roƙe shi ya sha kila sanadiyya in ya sha Allah zai sa zuciyarsa ce sanyi ya zo ya bi sunan kai bi shiryarka annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ce masa ba zai yi amfani ba sai ya bashi bashin dai me yake nufi yana nufin in dai zai sha to zai tasiri dan in ba zai tasiri ba zai ce yana ganin ba zai tasiri ba kawai ya bashi to amma sai ya bashi yana murna yana farin ciki ya tafi wurin Abdullah ibn Salo. ya je ce da shi ya mahaifi na ga ruwa na kawo maka kasha sai ga to ruwa duk ruwan da ke gidan wannan motsan ba na gidan ba zai kawo mai wani ruwa daban sai ce wannan ruwa fa na menene sahabi kuma ba zai karya ba ya ce ragowar ruwan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa ka kawo mu ya ce na ga da kake kin annan sallallahu alaihi ni kuma ina so ka bi shi saboda Allah ya mana rahama baki ɗaya mu sai ya jifa da ruwan sai ya ce da shi inda fitsarin mahaifiyarka ka kawo ka ce in sha da ya fi mu wannan ruwan haka ya faɗa ya kuka ya kuka bai yadda da annan sallallahu da munafurci yake bin sa a rigar musulmi har ya mutu da ya mutu dan dai bai haƙura ba san ɗa da uba ai ne na gari ya je roki annan sulafin ya ce don Allah manzo Allah sulafin ka bani ni mayafinka da ka taɓa sa a jikinka ya taɓa jikinka a yi ma mahaifina da kafani da shi saboda yana fatan kar azaba ta shafi mahaifin manzo Allah sulafin ya ciro mayafin ya bashi ya bashi amma ya bashi wannan mayafin ba dan mayafin zai amfani ba sai dan dan ya roƙa manzo Allah sallallahu Kuma ba kuma baya so ya bakanta maɗandan, wala ta wala taziru waziratun wuzra laifin ubansa ba zai shafe shi ba shi yasa ko aiki kuke na addini ga ɗanwa ne yana tare da ku shi kuma wannan matsala ne a wurin ku ya dame ku da matsala to kada asalin wato ku ta turgude wannan ɗan, ba tare da la'akari ku ta turgude uban ba tare da kuna la'akari da ɗan ba ba irin wannan in dai a gidan shi akwai dan shi ko matan shi ko kaza da ke tare da ku ku yi hakuri watan wata rana shi ma zai iya juyowa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi mayafin da aka yi kafanin kuma ya zo ya ƙara samun annan sulasu ne ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina roƙonka kai ma mahaifina sallah <laughs> kaga ko a karan fari kam ai ko kai ne ba za ka goba da goyen baya ba sai da Umar yana wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe ya ga da gaske zai masa sallar sai na umar ya ce na kasa haƙuri na ba annan sulasulan ina riƙe gefen rigansa ina cewa da shi ya rasulallah a tusalli alaman ƙala kaza wa kaza ya ce yanzu za ka yi ma mutumin da ya ce ka zai zazzage mu ya ce mutuncinmu kuma kai mai sallah kaza wa kaza ɗin da yake nufi ita ce a cikin suratul munafiqun kamar yadda malamai suka yi bayani da suke cewa yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azmu minha al sabla ibn ubay ibn salul su suka yi wannan magana wayan an koma madina sai masu buwaya masu karfi sun fitar da kaskantattu yana ishara zuwa ga abin da ba sai mun faɗa ba amma dai kowa gane ne yake nufi to shine da aka taho an sayyidina umar ke cewa shi fa ya faɗi kaza da kaza shi ma ba zai iya maimaitawa ba ke ba maimaita ba tarbiyyar ke yanzu wanda ya ce kaza ce kaza wanda ka sani Allah da kanshi ya baka labari za ka yi masa sallah Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ka saka mishi da alkhairi Allah ka ƙara tsira da aminci a gare shi Allah mun gode maka da kai ma al'ummarsa kun sa abin da ya rinka yi sai ya sa hannun sayyidina Umar ya sa hannun shi ya cire hannun sayyidina Umar a rigar shi sai sai da shi da'ani ya Umar kyale ne ya kai sayyidina Umar zabi Allah ya bani Allah ce mun yayi in roƙa musu gafara ko kai in roƙa musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum in ma zaka roƙa musu gafara su 70 Allah ba zai karbi gafaran ba ba zai gafarta musu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da Allah inda in na dora akan 70 ne 71 ko zuwa sama Allah zai yafe musu yace wallahi da sai na roki Allah ya yafe musu dan ni ba buri na bane wani ya je wuta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu sayyidina Umar wannan shine sayyidina Umar kawai sai ya kame shi ma ya bi shi da shi aka yi sallah to ana idar da sallar sai Allah ya saukar da aya a cikin suratun tauba wala tusalli ala ahadin minhum ta abada wala takum ala daga yau duk wanda ka gane munafiki ne kar ka taba ƙara tsayuwa akan shi kai masa sallah kar kuma ka je kabarin shi don ka roka masa gafara sayyidina Umar na nayi mamaki bayan fa ina rike riga hannun sallallahu nan da ya gaya mun maganan nan sai da raina ya rinka cewa wai ma me ya kai da karfin hali rigan annabi nake rikewa shine fa annabin ni mabi <laughs> to amma san addinin me kai ga haka yace shine annabin ni ne mabi amma abun mamaki sai Allah ta sai aya ta sauka tana goyen bayan abin da shine fahimtar mu to kun ga wannan shine nagarta wannan shine biyayya ga Allah kuma wallahi Allah bari ku ji ku bayan Allah duk wanda ke neman natsuwa a duniya da rayuwa sai ya ba Allah zai samu wannan amma duk wanda zai saba ma Allah ya tunanin wai zai samu kwanciyar hankali a duniya wallahi ya yaudari kanshi ba zai yi ba zai samu ba Allah ta'ala muke roko ya fahimtar da mu gaskiya ba mu ikon aiki da ita lokaci ya kawo jiki wannan tambaya ya hakuri sai gobe insha Allah mun na hangi baki sun shigo gombawa da yan Kaduna gaba daya ga su malam Abba da yan uwa duka dai kusan rai biyar suna tare da mu muna muku fata alkhairi muna muku kuma maraba da zuwa Mus'ab bin Umair duk da ku ba baki ba ne a wannan masallaci ɗin. zumuncin da muke da ku Allah ya karfafa shi ya taimake shi kuma Allah abba suna da kokari kwarai lokacin da ne tafsiri a Gombe duk inda nake tare muke kuma muka je Gombe duk tsadan man fetur shi yake cika motar mu tam da man fetur kowa waje ne eh, ya kai mu bypass ya shake mana mota da mai tam ya ce to mu kama hanya har kyautan wasu tantabaru yake bani kamar daga aljanna suke yadda sun kare fa sai ka karo wasu mun cinye wasu an sace wasu ga Allah ya muku albarka matasa ne da ake da da'awa tare kuma yan kasuwa ne shine abun ban sha'awan kwarai da gaske muna roƙo Allah ya makasuwan ku albarka ya mada'awan ku albarka ya taimake mu baki daya dangane da asusun mu na ginin masallaci a jiya akwai ta bayar Allah ne suna Aisha daga ƙasar Saudiya 'yar najeriya ce amma tana zaune a ƙasar saudiya tana jin mu ta social media ta turo min da rasit ɗin kuɗin da ta tura ita ma naira dubu hamsin na hannu ɗaya na aikin masallaci da ake saboda haka wannan shine abin da muka samu duriya akan asusun da muke da shi kamar yadda kuka sani ina takarda Allah bakar to ga ah kamar yadda kuka sani mun ware muna neman mutum dubu ɗaya da za su ba mu naira dubu hamsin hamsin yanzu yana ga muna kan mutum na tara ko na goma kenan muke da shi a zuwa yanzu a takaddan ba ta kusa in ya kawo sha Allah ta ramu sanar gobe sau da haka muna kira ga duk wanda yake da hali ya shiga wannan adashi namu na gata adashin zubi duniya amma fa sai a kiyama za ka fasa muna fatan duk wanda ke da hali ya shiga ya zamto cewa okay kun yi akwai updating mako na yau ok to sai ka shigar mun gama da Allah eh, Aisha sunanta daga Saudiya so <clears throat> muna kira ga duk wanda Allah ya bashi dama ya shiga wannan adashi a dubu hamsin ne karanci za ka yi shiga fiye da hannu ɗaya mun samu wanda ya shiga hannu shida kenan ko wanda ya ba mu dubu ɗari uku eh so saboda haka nan duk wanda ke da hali muna kira da Allah a ba mu gudunmuwa ko kuma kayan aiki dutse bulo siminti duk wani abu da za a iya amfana da shi a gini to muna maraba da shi insha Allah ku ta'ala za mu faɗi account number kamar yadda muka saba shi ne-0 shine 54493 Jaiz Bank suna account ɗin Mus'ab bin Umar Islamic Center za mu maimaita 001885443 Jaiz Bank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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا